ane adduo margano ane marga hinkano kangai dan charra asura marga da alqur'ana zuman diyan marga ane wato ga watidin ne me ferora no igate da yanzu taro biyu ne ga asura ga karatun alkur'ani amin gaina da asura yanzu sun sa su cikin asura da sawal a ce yi su ane zami manu kyarkaina su yi kusa da juna ne ane songo a te nurun ala nurin anir kwai ta'ala mir no an nura allah ya ba mu an nuri ir kwai mir no i albarka allah ya ba mu albarkansu ane zumandiyan kulkan ngai te ara ngai ga dona kate zambar zambarai ani ngai mamma hanki ci songo jina ane qur'ana qur'ana zambar ane kurana idu zambar waran kakin dihinka zubu da zanguta ci an sa da wai gucin diyaga wai gacin diyaga alkur'ani an samu dubu asirin da buyu da ɗari fudu da tis'in da tara aka samu a ne ba tara ne wasa A ne alhamdulillahi alhamdulillahi anin gai gwanda muradu mo suna da bukatansa azkarai mo gono miliyo miliyo yan ane a kullum gai na ta hajin gai labai sai labai wo karra fitina go duka su yi su sadaka ga kasashen ga da suke fitina akwai fitina cikin su anir koi miwa fitina Allah ya tsare mu ga fitinan nan amiru wa fitinan ta ya tsare mu ga masu fitina Dabwarai kan yan gogo fitinan ta ya ga ta sinai da masu taimakon su <coughs> amir kwai makon da labojina allah ya sa kasan ga ya ci gaba bala'u kan rora. kowane bala'i wanda ya cikin shekaran ga irkwai ta kwasarai sai allah ya tsare mu gare shi ane sanno asidu kukubo gumo magana bayi yawa korai ane zamu dungai gono be namo gogo borai batu da songai borai mo ziyara gono ane be nawo zaran fattaninga mo gattan aniri hinne no agoga batu ya dinga yi mafaida a makka ane zarma koy a gonda haro muradu ane hey bora kul ganda muradu ane to il mu fotta mo du ka maradi bore burana bon zam bon zangunda fo ni kan maradi bore oh, zangunda fo ni kan zangunda fo mutanen maradi su kawo dari sabka dari da daya ah. ane kokari gumo ane mo gobirai kokari gumo a ah, magobirai sun yi kokari kwarai sai yake mutanen maradi sun yi kokari da suka kawo salka ɗari da ɗaya wara ah, kun mata addu'a so gai gore na har mata ana addu'a ziyara kwai a ah, to ane ga maran da tanga cire nga ma addu'a dan aran sen sogai gore gani go nga ma addu'a dan aran sen abu sogai amin amin ya rabbi amin amin ya rabbi amin alhamdulillah